بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وننشين درس من قوم شاؤكو أتكن ون للتافي ناء العبودية يو إشرند شدا يو لتنين إشرند شدا قوة الربيع الأول hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1427 wanda shine yayi daidai da 24 ga watan April hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam miladiya 2006 muna nan cikin bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake yi na batun zuciya da soyayyar da ke shiga zuciya kamar yadda yake bayani a wasu gurare a littattafansa da yake maganar cewa asalin kowane motsi da faɗi tashi na ɗan adam asalinsa shine soyayya soyayya da irada su ne asalin dukkan wata haraka wani motsi wani kazar-kazar na ɗan adam duk abin da zai biyo baya na ya taimaka ma wannan soyayyar ne amma ita ce take tuka mutum na yayi ko ya bari so ga abin da yake so shi yake sawa ya fafutuka na nemansa shi yake sawa yayi yi fafutuka na ya kawar da dukkan abubuwan da za su zama cikas wajen ya samu abin da yake so kamar yadda shekul islam zai yi wannan bayani ko makamancin wannan bayani a nan to shi yasa ake son ko menene mutum ya gina shi akan san Allah da manzansa idan san Allah da manzansa suka zama su ne asali ko shi ne tushe a zuciyarsa sauran abubuwa duk da zai su, zai sai su gwargwadon yadda suke da karbuwa a wajen Allah ko manzansa saboda ka san komai zai zama bayan san Allah da manzansa sai zama san manzan Allah san Allah da manzansa shine asali don haka shi yake motsa shi an yuhibba lillah wa yubghidha lillah ya so dan Allah ya gidan Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wannan shine cikar imani kamar yadda zai zo cikin bayanin shekul islam Ibn taimiyya ce to akwai waɗanda suke sanya san wani abu a zuciyarsu su sa masa so soyayya ta koli fiye da yadda suke san Allah da manzansa don haka za su zama tamkar mahaukata wajen bibiyar ko neman yardar wannan abu da suke so su zama kamkar mahaukata wajen su cimma bukatar abin da suke so to idan mutum ya zama na san wani Allah ya shiga zuciyarsa har ya zama yana duk faɗi tashinsa ya zama don wannan yake yi kuma zai iya taka komai ya wuce idan har zai kai ga wannan abin da yake so to wannan soyayya ta zama ta ibada ya zama tamkar mai bauta ma wannan abu to shine ibnu taymiya yake magana akan ushaqus suwar kamar yadda ya magana a baya waɗanda za su dinga san wasu abubuwa wasu hotuna wasu abin nan kyan kirar jiki na mace ko na namiji waɗannan sukan kai wani mataki da sukan iya yin komai a sabili da su samu yardar abin da suke so kuma halinsu yakan zama hali irin na mai maye wanda bai san me yake faɗa ba ba zai iya tantance aikinsa kyakkyawa ba da mara kyau an samu waɗanda suke bibiyar yara ƙanana masu kyan sura masu kyan ƙira suna yawo da su suna zama da su suna ɗamfara da su wasu sukan yi haka su ce ibada suke yi akwai waɗanda suke riƙon yara ƙanana suna yawo da su suna zama da su suna kwana da su da sunan ibada suke suna cewa wannan addini ne domin wai suna roƙon waɗannan yara ne masu kyan ƙira masu kyan sifa domin su ga irin ƙudura ta ubangiji da iko na ubangiji saboda haka wannan zai ƙara musu ƙarfin imanin da yake zuciyarsu an samu irin wannan cikin sufayi shi yasa ibnu taymiya yake ta maganar waɗanda suke bin ƙananan yara da hujjar cewa wai wannan abin nan yawan kallonsu zai haifar musu da sanin girman ubangiji a zuciyarsu to shine ibnu taymiya yake cewa irin waɗannan min a'zamin nasi azaban su suka fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama wa aqallihim sawaban su suka fi kowa karancin sakamako na kwarai ranar gobe kiyama fa innal ashiqa li suratin wanda zai rike wata sura ta yaro ko ta mace ko ta wani gunki ko ta wani shehi yana son shi fiye da yadda yake son Allah ko daidai da yadda yake son Allah da manzansa yana sadaukar da rayuwarsa da jininsa da tsokarsa da dukiyarsa da lafiyarsa da 'ya'yansa da duk abin da ya mallaka don samun yardar waɗannan abubuwa to wannan idza baqiya qalbuhu muta'alliqan biha in zuciyarsa ta zan ta rayu ta ratayu da wannan abu musta'badan laha zuciyarsa ta zama ta bautu ga wannan abu min له من wal الشر والخسران والفساد ما لا يحصيه illa رب العباد to abinda zai tattara ko zai tattara gare shi na sharri da hasara da barna abu ne da babu wanda zai iya kididdige shi sai Allah sharrin da ya wa kansa hasarar da ya wa kansa fasadin da ya ja wa kansa Allah kaɗai ya san girmansa walau salima min fi'il fahishatul kubra ko da a ce ba zai yi fasikanci alfasha da yaron ba ko macen dawamu ta'alluqul qalbi biha dawamar zuciya ta rataye da wannan da zamana tunaninsa faɗi tashinsa a kowane lokaci cikin wannan yake bila fi'li fahishatin ba tare da ma'aikata alfasha ba ashaddu dararan alaihi to wannan ya fi masa tsananin wato cutarwa mimman ya fa'alu zamban thumma yatubu minhu fiye da mutumin da zai zunubi ya tuba wa yazulu asaruhu min qalbi in yayi zunubi ya tuba kuma gurbin abin ya fita daga zuciyarsa wannan shi yafi zama lafiya fiye da wancan da zai ta'allaka ko zai rataye zuciyar shi da san wani abu sawa'un mace ko namiji ko dukiya ko shugabanci ya zama na gaba ɗaya rayuwarsa ta ta'allaka da wannan abu to wannan cutar wadda za ta samu za ta haifar masa ba abu ne kankani ba in ji shekul Islam Ibn ya ce wa haula bisu kara. waɗannan ana kwatanta su da masu maye da waɗanda suka fita daga cikin hankalinsu suna cikin maye magagin maye wal majanin aka kwatanta su da mahaukata waɗanda suka hana suka rasa suka rasa hankalinsu gaba ɗaya shi domin asukuru wato maye shine mutum ya kai wata gaya da bai san me yake yi ba shine ake cewa maye mutum ya kai wani yanayi da bai san me yake yi ba ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku fuskanci kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa ashe mai maye shine wanda bai san me yake faɗa ba e lokacin da kuka san kun kuka ji cewa kuna fahimtar yanzu me kuke cewa to ma'ana kun fita daga maye to don haka dukkan wani abin da zai kai ka zuwa wannan mataki na baka san me kake faɗa ba wato yakhtalitu alayka kalamuka kalamukal manzum wa tufshi bi sirrika maktum kamar yadda Imamu shafi yake ta'rifin mai maganar ka da kake yi mai tsari dalla dalla ta rikici sannan kuma asirinka da yake zuciyarka ka bayyana wanda duk ya kai ga wannan mataki ya zama ya kai ga mataki na mai magana da yake yi aka san shi da ita mai tsari ya zama baya iya yi yana magana yana sumbatu yana wasu maganganu da ba a san ina suka nufa ba sannan kuma duk asirinsa zai iya faɗa to wanda ya kai ga wannan mataki ya kai ga matakin mai maye to kaga wannan maye ne ko da ba wai an sha giya ba in aka yi wani abu ya sa mutum ya faɗa cikin wannan to ya faɗa cikin maye shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta mutanen annabi lutu yayin da suka zo suka ga mala'iku da kyan sura sha'awarsu ta ratsa zukatansu sai suka kamu da maye sai Allah ya sifanta su da cewa la'amruka innahum lafi sakaratihim mahu na rantse da rayuwarka lalle su suna cikin magagin mayansu suna ɗimuwa sai Allah ya saifanta halin da suke ciki da halin mai maye duk da cewa ba giya suka sha ba amma abin da suka gani na waɗannan mala'iku da kyan sura tasu su ta sanya hankalin su ya fita daga cikinsu sai Allah ya sifanta yanayin da suke ciki da sifa ta maye a ranar gobe kiyama mutane saboda rudewa da rikicewa da tsananin wahala za su zama kamar masu maye wataran su sukara wa mahu bi sukara azab Allah shadid wato saboda haka shi maye akan iya same shi ko ta hanyar wani abu da za a a sha a ji daɗi ko kuma ta hanyar wahala ta hanyar ashagiya wanda za ta mantar da kai abubuwan da kake ciki na bakin ciki da damuwarka saboda haka masu shan giya suna jin wannan daɗin ko kuma ta hanyar wata wahala da za ta sa mutum ya shiga har ya fita daga hayyacinsa to duk wannan za a kira shi maye to haka nan sha kusuwar kamar yadda waɗancan mutanen annabi lut Allah Allah madaukakin sarki ya sifanta yanayin su da maye haka suke samun kansu to haka nan masu son shugabanci haka nan masu ainihin bala'in san dukiya sukan kai wannan mataki su zama yanayin su yanayin mai mai to wanda hankalinsa ya gushi ya samu kansa cikin wannan mataki saboda wani abin da shi ya jawa kansa ta hanyar yin abin da yake haramu to duk abin da ya yi wa kanan ta bangaren sa shari'a ba ta ɗauke masa saboda haka in saki yayi a cikin wannan yanayi sakin yayi don haka wanda zai sha giya yayi saki sakin yazar duk da cewa baya cikin hayyacinsa to amma shi ya jawo wa kansa abin da ya samu kansa a ciki na gushewar hankali kuma ta hanyar haraba don haka shari'a ba ta ɗauke masa wannan don haka mafi mashhurin magana ta malamai shine sakinsa ya yiwu saboda abin da ya saban masa da mayan shine wannan abin nan amma wanda tsoro razana ko kiɗimewa don farin ciki ta sa shi yayi wani abu na kuskure ana yafe masa ba a kama shi da wannan shi yasa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana bawan da dabbarsa ta bace a cikin tsakiyar daji ya fidda kauna ya fidda rai ya koma kawai jiran mutuwa yake ta zo ta ɗauke shi ya sadu da ya ya, sallama daga kansa da zai yi sai ganta tsaye da abincinsa da ruwan shansa da komai saboda rikicewa dan farin ciki yake cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kaga anan yayi wani abin da yake babba ne mutumin da yake cikin hayyacinsa da hankalinsa idan ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya kafarta to amma saboda shi wani hali ne da ya samu kanshi a ciki ba shi ya haifar wa kansa yanayin ba to shari'a sai ta sai ta dauke masa manzo Allah ya ce akhfa min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki sai ya fada cikin wannan saboda hankalin ya fita domin fitar hankali kamar yadda muka ce ya zama na kayi magana maganar kada kake yi tsarara ta rikici shine fitar hankali to ibnu taymiya yake cewa waɗannan da suke san wasu abubuwa fiye da yadda suke san Allah ana kwatanta su da masu maye da mahaukata kamar yadda wani yake cewa sakranu sukura hawan wa sukra mudamatin wa mata ifaqatu man sukura ne. wannan wakar wani mawaki ne da ake kira Dikul Jinni Abdussalam ibn Ragaban ibn Abdussalam al ana masa lakabi da Dikul Jinni saboda an ce saboda idanunsa koraye suke shar sai ake masa wannan lakabi da cewa Dikul Jinni ya rasu hijirar manzo Allah tana 235 to an jingina wannan wannan waka zuwa gare shi sakranu Sukura hawa yana mai maye ne maye na zuciya mayan da soyayya ko tsananin soyayya ta haifar da shi wa sukura madamatin da kuma mayan da shan giya ko abin da zai sa maye ya haifar da shi shi yasa ibnu taymiya yake cewa a yawanci dukkan wanda ananin so na wani abu zai zai kai shi har ya dinga zama yana mahi ya fita daga hayyacinsa to zai iya haɗa biyu shi yasa galibi za ka ga 'yan iska lokacin da za ake cikin cashewa ana haɗawa da shaye-shaye sai an haɗa da biyun gaba ɗaya to shine yake cewa wannan ya haɗa biyun shi tsananin abin da yake so na matar da yake so ko wanda yake so ya sa shi ya bugar da shi sannan kuma ya sha abin da zai bugar da shi har ila yau wa mata ifaqatu man bihi sakranu to wanda ya hada maye bi irin waɗannan yaushe kake tsammanin zai farfado babu ranar wakila haka nan wani yana cewa qalu juninta biman tahwa fa qultu lahum al-ishqu a'zamu mimma bil majanini العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين waɗannan baituka guda biyu a cikin littafin ibnu taimiya ka'idatun fil ya jingina su ko ya ruwaito su daga muhammad ibn ja'far wanda ya rubuta abin nan muhammad ibn ja'far wanda ya rubuta littafin itilalul qulub amma akwai waɗannan baituka guda biyu a cikin diwanin abu nuwas akwai su a cikin diwanin qais ibn al-mulawih wanda aka fi sani da majnunu laila yadda yake a gurin su qalat juninta maimakon qalu a yadda yake a wajen su qalat juninta take cewa ka haukace biman tahwa ko qalat juninta ala ra'si fa qultu laha anan ya kawo mana shi qalu juninta suka ce ka haukace biman tahwa da wacce kake so wacce kake so ta sanya ka ka haukace fa qultu lahum ni kuma sai na ce musu al ishqu ai tsananin so a'zamu min babil majanini ai yafi ma irin haukan da yake tare da mahaukata al ishqu la yastafiqu ad-dahr sahibuhu ci ai shi mai tsananin so har abada ba zai farfado ba wa inna ma yusra'u al-majnun fil hini amma ba hukaci wani lokaci yana dawowa cikin hankalinsa wani lokaci haukan ya tashi wani lokaci kuma ya lafa amma shi haukansa baya lafawa a kullun cikin sai a ruwayar su a diwanin abu nuwas ko kuma na majnun laila abinda yake cewa al hubb maimakon al ishq alhubbu laysa yafiqu ad sahibu sahibuhu wa inna ma yusra'u al-majnun fil hin law ta'lamina idha wa kaifa tasharu aini lam talumini shi kin san irin cutar da take har ranar da duk baki tare da ni yaya idona yake zama baya bacci saboda rashin ki lam talumini da ba zaki ki zarge ni ba dan kin ganni ina wannan haukan to haka soyayya takan maida ma'abucinta mahaukaci wa min a'zami asbabi hadha bala ibnu taymiya yace yana daga cikin girman mafi girman abubuwan da suke haifar da wannan bala'i har mutum ya ji ya haukace saboda wani abu da yake so na dan adam ko kuma na shugabanci ko na dukiya ya haukace abin da yake babban abin da yake jawo wannan i'radul qalbi anillah ya zama a zuciyarsa ba Allah to idan ya zama da zuciya ta rabu da Allah to mutum sai ya fada cikin wannan fa innal qalba domin zuciya idan zaka fama ibadatillahi wal ikhlas lahu a duk lokacin da ta dandana bautar Allah ta dandana abinda ake kira ikhlasi ga Allah lam yakun indahu shay'un qattu ahla min zalika to babu wani abinda zai zama yana da zaki yana da daɗi yana da daɗan ɗanɗano a zuciya kamar bautar Allah kamar ikhlasi a zuciyar wala alazza wala amta wala atyaba babu abin da zai kai bautar Allah da ikhlasi daɗi da daɗi na moriya da daɗi na baka da daɗi na zuciya kamar wannan idan har akwai ikhlasi har akwai wato abin nan har akwai Allah a zuciya to rashin wannan shi zai sa dandanan mutum ya kamu da mayan san wani abin da ba Allah ba za mu ga annabi yusuf alaihi salam da allah ya jarrabe shi da matar da ta neme shi sannan dukkan wasu dalilai waɗanda za su taimaka abin ya yiwu waɗanda idan mutum ya fada cikin waɗanda irin abubuwa ya samu kansa a tsakiyar to da kuya ya kubuta amma Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da annabi Yusuf alaihi salam saboda ikhlasinsa na farko annabi su alaihi salam mutum ne namiji ne Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam namiji da karkata zuwa ga mace wannan ɗabi'a ce ta halitta haka Allah ya so ya yi ɗan adam namiji da ma sauran halittu gaba ɗaya karkata zuwa ga mace to akwai wannan tare da annabi yusuf saboda zamantowarsa mutum abu na biyu ya zama saurayi ne saurayi kuma ya fi ƙarfin sha'awa sama da wanda yake dattijo ko mai shekaru da yawa sannan abu na uku ya zama kuma tuzuru ne ba shi da aure bai mallaki wata kuyanga ba ballantana a ce yana da abin da zai karya masa kaifin sha'awa sannan abu na hudu ya zama yana cikin halin bakunta a yayin da mutum yake baku ya fi ganin sakewa na yayi wani abin da inda a garinsa yake ba zai iya yi ba saura sauraka akwai gurba tare da shi wanda wannan ma zai iya taimakawa sannan kuma matan nan mata ce da Allah ya zuba mata matsanancin kyau sannan kuma ga ta mai mukami kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu da take da su ya isa ya sa shi ya jawo shi ya jawo abin da ya karkato da zuciyarsa ballantana ta haɗa biyu za tu mansibin wa jama'a ga matsayi ga kuma kyau abu nawa kenan a ku dai tuna ko a matsayi da abin abu ɗaya ne biyar ko hudu <coughs> na farko shi namiji ne na biyu shi saurayi ne na uku shi tuzuru ne na hudu shi bako ne na biyar ita mace ce mai kyau ko mu ce mai matsanancin kyau da kuma abin nan sannan na biyar na shida sannan na shida kasancewar ita ɗin nan ba ta ƙi ba don ka san wani abin idan ka san wanda kake son ka yi da shi ko ka nema zai ƙi yadda wanda yana kashe maka abin amma sai zama na ita mai ba da kai ce mai bi ƙauya ce kaga wannan zai taimaka sannan abu na bakwai ita ta nema nema ma ba kankani ba don Allah cewa wa rawadat allati huwa fi baitiha saboda ita ta ne ta neme shi saboda ga ba za ta ki ba sannan kuma ita ne ma wannan ma zai ƙara taimakawa abu nawa kenan ha bakwai ko abu na takwas a ƙarƙashin ta yake a gidan ta yake saboda ita ke da mulki da shi ita ke da power da shi tana da ikon ta matsa masa ta tilsasa masa shi a ƙarƙashin ta kaga wannan ba zai taimaka sannan abu na nawa na tara kasancewar wato kasancewar shi ɗin a gidan ana ganin shi ya shiga ya fita kamar ɗan gida babu batun a yi shakkarsa an saba ganin shi da ita sun fita an saba ganin sun shigo kaga ba maganar ai shakkar dan yana tare da ita sai da man a gidan yake kamar kamar bawa ne a gidan sannan abu na na goma ya amince cewa ba za ta fallasa masa asiri ba tunda duk ta ɗauki wani mataki na farko ita ta nema tunda ita nema ba ta fallasa asirin kanta ba ba matsa mata yi ba sannan kuma duk ta ɗauki wani mataki na ta katange abin wa ghallaqatil abwab ka duba sigar da Allah ya amfani da ita wa ba ma wa aghlaqatil bab wa ghalla wato ta kukkulle da karfi dukkan inda zaki zata adam zai shigo babu wannan duk tarifi kaga zuciya ta ta nutsu cewa babu wanda yake ganin wannan ma zai taimaka ko ba haka ba sannan kuma ta yi amfani abu na nawa kenan na sha ɗaya sannan kuma ta yi amfani da waɗanda suke a immatul makri su ne mata su taimaka mata ta kawo su ta nuna musu shi ta ce gashi nan shi ne na nema a bayaki su ma su taimaka mata akan wannan sannan kuma ya kasance mijinta bai nuna wani kishi mai girma ba don me yace lokacin da da abin ya fallasa kawai cewa yusuf wa harita an haza wasu wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in shikenan ba Yusuf a bar wannan abu ke kuma ki je ki nemi gafara kin yi kuskure to mijin bai nuna wani kishi ba kaga wani wani abu ne ma da sannan abu na sha uku ta masa barazana za ta sashi a kurkuku wato ta yi amfani kuma da makamin tsoratarwa ko dai ya bi abin da take so ko ya kamu da rayuwar abin nan amma me ya kubutar da shi kazalika nasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin abin da ya tserar da shi shine ikhlasi to wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa yake cewa babban abin da zai sa wancan ya ci nasara ya zama na zuciya babu Allah a ciki domin idan akwai Allah a ciki za ta ɗanɗani ɗanɗanan ibada za ta kuma ta samu ɗanɗanan ikhlasi idan ta samu ɗanɗanan ikhlasi wannan zai kubutar da ita wal insanu la yatruku mahbuban illa bi mahbubin akhar mutum dan adam bai bar abin da yake so haka kawai abin da yake so ya bar shi sai idan akwai wani abin da zai samu wanda yake so wato sai da canji na wani abin da yake so kuma abin da yake so din na biyu ya zama ya fi karfi don ya zama na maslahar wannan da yake kanta ita ce tafi karfi ba zai saki ba zai saki ya koma wancan ba illa bi mahbubin akhar yakunu ahabba ilaihi minhu wannan shi zai sa ya bar wancan abin da yake so ko kuma tsoro tsoro zai sa ya bar abin da yake so aw khawfan min makruh ko tsoron wani abin da yake ki falhubbul fasid ma yansariful qalbu anhu bil hubbi salih to kenan in mutum akwai irin wannan so so mara kyau a zuciyarsa abu biyu ne zai magance masa ya zama na ya samu wani abin da ya fi so fiye da wannan shine Allah kaga sai ya magance mace wancan abin da yake so kenan ko ko ya ji tsoron irin mummunan sakamakon da zai riske shi sakamakon kankame ma wannan abin da yake so waɗannan abubuwa guda biyu su za su sa shi ya bar wannan abin da yake so san Allah maɗaukakin sarki da kuma tsoron abin da zai haifu gare shi abin da zai wannan abin da yake so zai haifar masa na cutarwa shine au bil khawfi min ad-darari abin da wannan abin da yake so zai haifar masa na cutarwa qala ta'ala fi haqqi yusuf kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kaga ikhlasi shine ya kubutar da annabi yusuf alaihi salam fallahu yasrifu an abdihi ma yasu'uhu min al-mail ila suwari Allah yana kawar wa bawansa abinda zai munana masa na karkata zuwa ga wani abin da yake so wani hoto ko wata sura mai kyau mace ko ko namiji ko shugabanci wata alluku biha da rataya da wannan abin waya sarifu anhu al-fahsha'a bi ikhlasihi lillah Allah ya kawar masa da alfasha ta hanyar ikhlasinsa da yai ga Allah ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها zuciya ba ta tsaya haka babu komai ba fanko dole sai wani abu ya cika ko dai san Allah ko kuma san wani Allah idan ka cika ta da san Allah to zai zan babu wani abu kuma da zai zama ya samu gurbin shika sai wanda yake zai kara haifar da san Allah a zuciya don haka wanda soyayyar Allah soyayyar Allah sai ziga ta cika zuciyarsa to duk abin da zai so zai so ne zai so shi ne saboda Allah domin abin da kake so imma abin da kake so li zatihi ko abin da kake so li gairi wanda ya kamata ka so shi li zatihi shine Allah da manzansa wanda zaka so shi li gairihi shine ka so wani abu saboda Allah to idan akwai wannan to shikenan babu wani abin da na san zuciya da zai da amma idan babu wannan a zuciya to sai san zuciya ya cika ta shine yace wali Haza qabla an yazuqa halawatal ubudiyyati lillah saboda haka mutum yakan kasance ko zuciya takan kasance kafin ta dandani daɗin bauta ga Allah wal ikhlasi lahu kafin ta dandani ikhlasi ga Allah bi haisu taghlubuhu nafsuhu ala tibai hawa ta yadda zuciyarta sa za ta yi rinjaye a kansa wajen bin son zuciya fa idza zaka fa amal ikhlasi lillah idan ya tsandani abinda ake kira ikhlasi ga Allah wa qawiya fi qalbihi yayi karfi a zuciyarsa in qahara lahu hawa to son zuciyar dole ya karkata dole ya biyayya ga abinda yake na yake na ikhlasi ga abinda yake na ubudiyya ga Allah bila kabiri ilaj ba tare da ya sha wahala wajen magani ba Allah yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbar sallah tana hana alfahsha tana hana munkari wala zikrullahi kuma ambatan Allah Tana Allah ta Allah a zuciya shi fi komai shine akbaru don haka sallah tuna ubangiji ta hanyar sallah zai taimaka wajen ya tumbike ka daga dukkan wani abin da zai lalata ma zuciya sawa'un abin da ya shafi miyagun aqidu ne ko abin da ya shafi miyagun ayyuka san ka ga Allah zai taimaka wajen ya ije maka waɗannan abubuwa shi yasa lokacin da aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wane fa yana sata wane yana sata abinda manzo Allah ya tambaya sai ya ce hal yusalli yana sallah ana sallah da shi aka ce eh ana sallah yana sallah sai manzo Allah ce satanhahu salatuhu to sallarsa za ta hana shi ku sa ido matukar zai dimanci sallah din kamar yadda take to zai daina don haka hadisin da yake cewa man lam tanhahu salatuhu al fashai wal munkar eh, lam yazdad min Allah illa bu'dan wai wanda yake sallah sallar bata hana shi alfasha bata hana shi to ba abinda zai kara sai nesa ga Allah wannan hadisi munkar ne hadisi ne da'ifun jiddan sanadan wa matnan a matanin Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah sallah tana hana wannan don haka in har za a samu sallar kuma sallar ta zama ta karɓi sunan sallah din ba wai kawai yana yin sallah a zatansa ba don wani sallah yake amma ba sallah yake saboda bai san ta ba bai san ka'idojinta ba bai san rukunanta ba bai san mustahabbanta bai san ya kamata yi ta ba shi dai ya taso yana yin ta kamar yadda ya samu gidansu ana yi kamar yadda ya samu al'ummarsa yan unguwarsu ana suna yi to wannan ba sallah yake yi ba ko da mutane za su gan shi yana sallah ba sallah yake yi ba don haka ba irin wannan sallah ake yi ba sallah mashru'a sallar da Allah ya shar'anta Allah ake magana to har idan yana yin ta to ko da an gan shi yana yin wani abu wannan sallar za ta hana shi saboda haka babu maganar wai ta nesantar da shi daga Allah lam yazid min Allah illa bu'dan a ba haka bane ba ne santar da shi daga Allah za ta ƙara kusantar da shi daga Allah wata rana zai daina abin da yake fa inna salata fiha daf'un li sharrin makruh sallah a cikinta akwai iji dukkan wani sharri da yake abin ki wa huwa al-fahsha wal munkar shine al-fasha da aikin munkari wa fiha tahsirun li khairin mahbub kuma sallah tana samar da wani alkhairi da zuciya take so wa huwa zikrullah shine tuna Allah wa husulu hadha al-mahbub akbaru min daf'i dhaka al-makruh kaga Allah da yace inna salata tanha 'anil fashai wal munkar sai yace wala dhikrullahi akbar sallah abu biyu take haifarwa ta haifar maka da wato ta ije maka abinda da yake baka so Abinda da yake na sharri Abinda da yake na alfasha sannan kuma ta haifar maka da tuna Allah sai Allah ya ce wannan shi yafi girma saboda haka cikin abubuwan nan guda biyu samun tuna Allah a zuciya da halarto da Allah a zuciya da sallah za ta haifar maka shi ya fi fiye da abin da za ta ishe maka na sharri domin wannan shi kadai ya isa ya magance maka waɗancan fa inna zikirallahi ibadatullah domin ambatan Allah ibada ce ga Allah wa ibadatul qalbi lillahi maqsudatun li kuma ita ibada li zatiha a karan kanta ake bukatarta ana buƙatar ka yi ibada saboda wannan ibada din amma ija makruhi wannan wani abu ne wanda yake kana ija makruhi ne kamar a wato tafiya kake sai kaga hanyar da kake tafiya akwai kaya a gurin sai ka tsuguna ka ɗauke ɗauke kayan ba shine maksudin abin bali yi. a'a ka samu hanyar wucewa wannan shine maksudin ka to haka ibada ita ce maksudinka abinda duk zai kawo maka cikas kayi kokarin kawar da shi saboda saboda ibadar ibadar ita ce abinda kake nufi li zatihi wa amma difa'u sharri anhu huje abin nan ishewar sharri daga mutum fa huwa maqsudun li ghairihi ala sabili tabai ala sabili tabai ne shi wannan bi yake yi shi yasa ibn taymiya da yake maganar mahabba yace mahabbar ita ce asali amma hatta ki ki reshe ne na mahabba din domin ba za ka ƙi abu ba sai dan ya ci karo da abin da kake saura ka san shi ne asali amma ƙire shi ne saura ka aka ce ka so dan Allah sai aka ce ka ƙi dan Allah to so dan Allah din shi ne asali ƙi dan Allah din reshe ne domin kana ƙin wannan abu saboda ya ci karo da abin da yake soyayya ce ga Allah don haka soyayya ga Allah din ita ce farko ita ce asali wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuridu huwa yatlubuhu asalin halitta da Allah yayi Allah yayi halitta ya halicci zuciya tana son gaskiya tana nufin gaskiya tana neman gaskiya falamma aradat lahu iradatu sharri yayin da irada wata irada wani nufi na sharri ya bijiro wa zuciyar talaba daf azalika sai ya bukaci iji ya tura wannan abu saboda ka asalin abin da yake zuciyar shine alkhairi shine alkhairi abin da zai zo daga waje dan ya lalata zuciyar shine ake buƙatar kai kokarin ije mata fa innaha tufsidul qalba domin iradatu sharri manufa ta sharri tana lalata zuciya kama yafsudu zar'u bima yanbutu fihi min ad-dagali kamar yadda shuka take lalacewa ta ɓace ta mutu saboda abin da yake fitowa ya zagaye ta ya kenan da ta na ciyayi suna kashe ta to haka nan abin da zai fito abin da na sharri a cikin zuciya yana kashe zuciyar saboda haka ne Allah yake cewa kad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa to ya rabauta wa kad khaba man dassaha wanda kuma ya turbida zuciyar da da najasa da datti to wannan ya tabi haka nan Allah yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum ka gaya wa muminai su taƙaita ganin su kiyaye farjujjukan wannan shi ya fi tsarki gare su wato su kawar wa zukatansu wani abin da zai zama ma zukatan nasu matsala don haka dukkan abubuwan da Allah ya hana na laifuffuka ya hana ne domin samuwarsu a zuciya za su lalata zuciya ne rashin su kawar da su daga zuciya zai sa zuciya tana samun tsarkaka tana samun haɓaka ya banyarta tana yin kyau haka nan Allah yake cewa qad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka wanda zuciyarsa ta tsarkaka ya tsarkaka a zuci to ya rabauta wa zakara rabbih fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa sa'annan kuma yayi sallah Hakanan Allah yana cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ba dan falala Allah gare ku da rahamarsa ba babu wani ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada faja'ala subhanahu ghaddal basar Allah madaukakin sarki ya sanya rintse ko takaita gani wa hifzal farji da ta kiyaye farji huwa aqwa tazkiyatul linafs shine mafi girman tsarkaka ga zuciya wa bayyana anna tarkal fawahish min zakatin nufusi kuma Allah ya bayyana cewa barin alfasha wannan yana haifar da tsarkin zuciya wa zakatun nufusi tsarkin zuciya kuma ta tazammanu zawala jami'i shurur ya kunshi goshewar dukkan wani abin da yake sharri min alfawahishi wa zulmi wa shirki wal kadhibi wa ghairi zalika in zuciya ta tsarkaka to waɗannan abubuwa na alfasha na zalunci na shirka na karya na na annabimanci na gulma na cuta na zamba duk ba za su samu gurbi a zuciya ba rashin tsarkakar zuciya shine samuwar waɗannan abubuwa ko wasu daga cikinsu a cikinta da zarar sun samu za su dinga kashe ta za su dinga kashe ta don haka kai buƙatar ka kullum ka wanke zuciya kana kamar mutumin da yake da gona ne kullum buƙatar sai je yayi noma ya gyaggyara ta ciccire abubuwan duk da ya san za su masa samu masa za su ja masa matsala ga abin da ya shuka to haka nan zuciya take buƙatar kullum ka dinga talailayinta kana taitayinta kana kula da ita ta hanyar taskiya wannan shi zai sa ta dinga kyau ta dinga haɓaka ta dinga kyau tana haɓaka har ka ganka a wani matakin da baka tsammani amma in kai sakaci to waɗannan abubuwa kuma suna karuwa suna karuwa shi yasa laifi har kullun da zarar mutum ya yi shi bai tuba ba to sai kai hawaye saboda shi to shikenan zai zama ya yi ɗigo a cikin zuciya ka yi na biyu shi ma sai ya ɗigo to sai a waye gari gaba ɗaya laifin ya rufe zuciyar gaba daya to sai ya zama alheri kuma ba inda zai shiga ya lullube babu inda kuma alheri zai shiga in alheri zai zo sai abin da shine shine zuciya a kai matsayin da Allah kamar matsayin da Allah yake cewa khatamallahu ala qulubihim ya zama na kamar an yi gama an gama rubutu an buga stamfiya babu wani abin da kuma zai biyo baya an rufe to sai zuciya zama an rufe ta gaba daya da abin da yake na laifi وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر وكذا وهكذا أيضا طالب المال فإن المال يستعبده ويسترقه وهؤلاء الأمور نوعان منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكيه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليها بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي بها حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له وربما صار مست... مست... معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه الأمور فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه ردي وإذا منعه إياه سخط wa inna ma abdullahi ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa kazalika talibur riyasati? haka nan mai neman shugabanci wanda ya rasa yake nema ko ko wanda yake kai yake nema ya zarce ko ya maimaita duk ya shiga ciki wal ulu fil ardi yake neman ɗaukaka matsayi a doron ƙasa qalbuhu raqiqun liman yu'inuhu alayhi to a hakika shi bawa ne na mutanen da suke kokarin taimaka masa akan wannan bawan su ne zuciyarsa tana zama baiwa ga waɗanda ko ga wanda zai taimaka masa akan ya samu wannan abin da yake so walau kana fi zahir muqaddimahum muqaddamahum wal muta'a fihi ko da zahiri zaka kamar shine in an taushi ne a gaba in an je gurin zama na shefu na kowa kyau gurin kwana na shefu kowa kyau gota shiga shi tafiya kowa kyau ana yi masa jiniya a zahiri kana ga shine wanda ake yi wa da'a ibnu taymiya ce to amma a haƙiƙan lamari ga duk wanda ya tsaya tunani shine bawa su ne iyayen giji shine bawa Sai walau kana fi zahiri muqaddamahum ko da a zahiri shine a gaban shine na gaban su wal muta'a fi shine ake masa biyayya fa huwa fil haqiqati yarjuhum wa yakhafu amma a haƙiƙan lamari ga wanda duk ya tsaya tunani da idan basira abin nan da basira zai ga cewa wannan shine yake fata yake nema a wajen su yake kuma tsoron su fayabzulu lahumul amwala wal wilayat yayi ta raba musu kudi yayi ta raba musu kuɗi sannan ya ta ba su mukamai ka duba abin da yake faruwa ba raba kuɗin ake yi ba ba mukama ake ba ba saboda duk wanda aka san zai taimaka sai a bashi kuɗi shi wannan shi zai bayar sannan an san yana son mukami sai a bashi mukami an naɗa shi kaza an nada shi kaza wa bayi shari hunahu abinda suka yi na laifi sai ya da kai ba zai kama su da laifinsu ba da ko me suke duk ka tubar da suke yi ba zai yi komai a kan wannan ba dan tsoron sa yake ji kar su juya masa baya don haka bin su yake yana lallashin su da dukiya da matsayi da kau da kai wa yafu amma yashtarihunahu li yuti'uhu wa yu'inuhu wa yu'inuhu ya yafe wa musu game da abin da suke yi na laifuffuka don su yi masa biyayya don su taimaka masa fa huwa fi zahiri ra'isun muta a zahiri za ka ga shugaba ne wanda ake wa biyayya wa fil haqiqati abdun muti'un lahu amma haqiqa shine bawa shine ko mai da'a to wanda ita ce haƙiƙanin rayuwar wato shi wancan da ake ganin shi kamar shine yake da shugabancin shine ake bi shi ake wa biyayya amma in aka tsaya aka dubi abu sai aka shine yake biyayyar? da haka zuciyarsa cike take da tsoron waɗannan da suka zagaye shi kuma yake ganin in ba da sa hannunsu ba ba zai kai labari ba da haka kwana yake da tsoronsu a zuciya Fafitashinsa fafitikarsa ya nemi yardarsu ya ƙara kusanto su wannan ita ce bautar ita ce bautar saura kaga kamar yana bi amma kuma shi ake yake bautatawa wata aqiqu a haƙiƙar magana na kilaihi ma fihi ubudiyyati lil akhar su waɗancan kwaɗayin da suke da shi a gunsu yana bautar da su a gunshi shi ma kwaɗayin da yake a gunsu yana bautar da shi a gunsu saboda haka kowa yana bauta wa kowa suna bauta mishi yana bauta musu wa kilahuma tarikun li haqiqati ibadatillah kuma kowannen su ya bar haƙiƙanin bautar Allah kowannen su ya sun kowa bauta wa juna yana kokarin ya samu yardar su shi ma wannan na kasan kokari yake samu yardar shi shi ma shi yana ga gwamnonin nan ministocin nan idan ba su ba shi haɗin kai ba yan majalisu in ba su ba shi haɗin kai ba to ba zai samu abin da yake so ba su ma suna ganin abin da suke so na duniya in ba su ba shi haɗin kai ba su samu ba don haka kowa yana neman yarda kowa kowa yana kwana da tsoron kowa to kaga an zauna ana bautar juna kuma an manta da bautar Allah da zarar haka ta faru to kenan ibnu taymiya yake cewa wa kilahuma tarikun li haqiqati ibadatillah an koma ana bautatawa ana juna wa idza kana ta'awunuhuma 'ala al-uluwi fil ardi bighayri al-haqqi idan suna son su yi taimakawa juna ne akan su samu wani shugabanci wani ɗaukaka ta duniya ba bisa gaskiya ba ba bisa gaskiya ba so suke su samu wani abu na duniya in shugabancin ne so ake a samu shugabancin da za a ci gaba da sata da wawurar dukiyar jama'a da gallaza wa jama'a da takura musu da kashe ƙasa da lalata ta da sanya zaman ɗarɗar a cikin zukatan jama'a wannan shi suke bukata su gina duniya ko da kuwa za su rushe duniyar kowa su ta su ta ginu suna taimakawa juna ne akan wannan kana bi manzilatil muta'awinin alfahisha kamar waɗanda suke taimakawa juna ne akan aikin alfasha su taimakawa juna akan samarwa da junansu karuwai ko kuma samarwa da junansu ‘yan luwaɗi ko sa duk abin da ka sani da laifi tamkar wannan suke taimakon juna a kansa. au qat'i tariqi ko suna taimakawa junansu akan fashi ko dai suna ko kamar masu taimaka akan ko kuma masu taimakawa junansu akan fashi fashi ana yi da makami ana yi kuma ba da makami ba ko fa kullu wahidin min ash-shakhsayn li hawahu allazi ista'badahu wastaraqahu duk ɗaya daga cikin mutanen nan ko kace bangarorin biyu saboda san zuciyarsa da ya mai da shi bawa ya mai da zuciyar bawa san zuciyarsa da ya mai da shi bawa saboda wannan ya zama musta'abadun lil akhar ya zama bawan ɗaya wa haka za aidan talibul mali to haka nan masu fafutukar neman kuɗi shi ma haka saura ka suranta rayuwar a nan ne za ka iya tantance wanda zuciyar shi take ubudiya ga ubangiji take tsantsa da wanda kuma zuciyarsa take ubudiya ta wani abu ta shiga ciki in ka tsaya ka kalli rayuwar abu ne wanda yake garai a fili baya buƙatar dogon sharhi kai da kanka zaka gane sannan mutum da kansa bala innal insana ala nafsihi basira shi da kansa mai sanin me yake ciki ne saboda kai kai da kanka ka san a wani bangare kake cikin waɗanda zukatansu sun bautu ga Allah ne ko ko waɗanda zukatan sun bautu ga wani abu ba Allah ba sawa'un shugabanci ko kuma neman duniya ko neman dukiya fa innal mala yasta'biduhu wa yastariquhu shi ita dukiya za ta bautar da shi ta mai da shi ba da ba sai ibnu taymiya ya dawo yake cewa hadhihi al-umuru naw'ani so waɗannan abubuwa duk da ake ta rigima akan ana son kaza ana son kaza shugabanci dukiya matsayi menene menene kala biyu ba sa wuce kala biyu kala na farko ma yahtajul abdu ilai abinda bawa ke da bukata a matsayinsa na dan adam da Allah ne yayi masa gini irin wanda yake da shi yana da bukatar ya ci yana da bukatar ya sha yana da bukatar matsuguni yana da bukatar ya aure da sauran ire-iren waɗannan abubuwa abinda bawa a matsayinsa na dan adam yake da bukata wannan abu na farko kenan fa ya yatlubuhu min Allah to wannan daga wa zai nema daga Allah ya nemi cin sa da shan sa da matsugunin sa. da abin da zai abin nan da aurensa da komai ya kasance ya neme shi daga Allah ma'ana ya neme shi daga Allah ya bi tsarin da Allah ya dora shi akai ya tafi akan wannan shine nema daga Allah ka bi tsarin da Allah ya dora ka akai kada ka karkace ka nemi waɗannan abubuwa ta hanyar da Allah ya tsara maka wa yarghabu ilaihi fi yayi kwadayin abin daga Allah fa yakunu al-malu indahu yasta'milu fi hajatihi sai dukiyar da Allah zai bashi sawa'un kaɗan ko da yawa wanda zai yi amfani da ita cikin bukatun nan nasa na ci da sha da matsuguni Allah ya bashi dukiya gwargwadon yadda ya ga dama kaɗan ko da yawa sai ya yi ma dukiyar kallon matsayin kamar jaki da zai hau saboda biyan bukatun ya yi mata wannan kallon kai ya ɗauke ta a matsayin wani abin da ya yadda ya yi asarar komai akan wannan dukiya ya yadda ya asarar mutuncinsa ya yadda ya asarar addininsa ya yadda ya rasa aƙidarsa domin abin da yake ba da takaici mutum ne kafin ya samu mulki yana gaba-gaba inda duk ake karatuttuka inda duk ake sallah salloli na tahajjud na tarawihi dawaye duk da shi ake yi inda duk wani abu da tashi na aikin alkhairi zaka gan shi a ciki amma da zarar ya hau wannan kujera ta mulki gaba ɗaya sai ka ga cewa tamkar a rayuwarsa kakaf bai taɓa alaƙa da waɗannan abubuwa ba wannan shefi komai takaici menene ya samu har ya yi masa wannan canji ɗan ƙanƙanin lokaci mutum ne karatuttukan duniya a kundinsa aiki da ɗan littafin sa yana bi amma gama ya sai kasussuka ya maimaita sauraron abin da ya ji amma ka tsaham sai ka ji wata rana ana rigima ya yi sama da faɗi da kuɗin jama'a a ma'aikatar da yake ko a mukamin da aka ɗora shi sai ka yi mamaki shin wannan yana gane ya ko izgili ma yake wa Allah ashe duk abin da ake faɗa ɗin nan shi baya zuwa zuciyarsa amma kuma kullum ana tare da shi to wannan shi yafi komai takaici za ka samu wannan a cikin masu kuɗi za ka samu wannan a cikin 'yan boko za ka samu wannan a cikin masu neman ilimi za ka samu wannan a cikin masu karantarwa babu wani bangare na bangaren al'umma da babu wannan a ciki to irin wannan shine zai baka takaici ka rasa wani irin tasiri duniya take da ita har da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ta canza sanka da Allah sanka da manzon Allah sanka da gaskiya sanka da tsoronka da ranar lahira ta canza maka shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a ji ka jiya jiya jiyan nan kana kira zuwa ga sunna ana rigima da kai akan sunna kana shiga hatsari akan sunna yau kuma a ji ka kana karya sunna din kana ruguza sunna din kana shatale tana yi mata kafar kafar ungulu to ai kaga abin da mamaki menene ya faru aka samu irin wannan canji din cikin gaggawa yau da aka dace a ce an yi shekara da shekaru kana gamuwa da abubuwan da za su canza ka yau a kawo wannan ka ture ko ba a kawo wannan ka ture ji ba a kawo wannan ka ture har wata rana a ga ka dan fada to sai a ce ai abubuwan ne da yawa ai yana ma kokari ai ba ku ga a'a babu wasu abubuwa nan da nan sai ga shi tsundum cikin ramin ya nutse to wannan shi yafi komai tashin hankali a cikin rayuwa ta al'umma a yau shi yasa wato addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dini thabbit qalbi ala dini wannan ba ƙaramar addu'a bace shi yasa addu'a abin nan da muke karantawa a sallah ihdinas siratal mustaqim a cikin sallolin mu da muke biyar da kuma sallolin nafil filu wato ba karamar addu'a bace muke yi shi yasa yana da kyau ko yaushe kake yi ka halarto da zuciyarka don ka san roƙo kake yi dan yawanci kawai muna yi ne bakin mu ne yake furtawa amma zuciyar ta ba bata karanta ayar ba ma jin cewa wani magani ne babba muke nema wani rigakafi ne babba muke nema ba ma jin wannan arabu to ya kamata mu dinga samun wannan shi'urin yana da muhimmanci mu dinga jin wannan filin din arabu don lokacin da muka tsaya a sallah muka ce ihdinas siratal mustaqim musam muna neman wani rigakafi ne babba daga ubangiji ibnu taymiya ya ce to abinda zaka samu na dukiya wanda za samar maka abubuwan bukatan nan naka na cinka da shanka da wurin zamanka da da da da, za ka aura da abin da ka hau ka ɗauke shi a matsayin jaki allazi kabu wanda zai ke hawa wa bisaqahu allazi yajlisu alai ka ɗauke shi a matsayin shimfiɗar da kake kwanciya a kanka ka ɗauke shi da wannan matsayi zaka je ka mutu saboda jakin gidan? to ka ɗau dukiyar saboda wannan zaka bar addini saboda jaki ka rasa jaki to Ibn taymiya ce a ah, ba ma jaki ba bal bi manzilatil kanif ka dauke shi kamar shadda da kake ba haya a ciki ka dauka dukkan wani fafutuka da abinda ka tara din nan ka dauka kamar shadda ce kawai bukatar ka ce kake so ka biya akwai wanda zai shiga ban daki ya zauna dan yana jin dadin zama a gurin yana shakar iska mai dadi yana shi ai kawai so yake ya fito sai za ka yi mamaki irin lokacin hajji haka ko gurin taro idan wani ya shiga banɗaki ya daɗe ai ta dukan kofa shi ba ba bukatar sa akwai abin da yasa ya daɗe ba wanda zai shiga banɗaki ya ji daɗin zama a banɗaki kawai ya jiki to ka ɗauka wannan dukiyar kamar shadda ce kamar banɗaki allazi yaqdi fi hajata wanda yake biyan bukatar sa a ciki min gairi an yastabilu ba tare da ya bar wannan shadda ta ba tare da wannan ya bar wannan dukiya ta bautar da shi ba fa yakunu halu'an ya zama wanda yake mai zuciyarsa ta zama mai cike da tsoro har kullum domin wani in ya dukiya ta zo hannunsa sai zuciyarsa kuma ta cika da tsoro tsoro ta kowane janibi yana tsoron ya rasa dukiyar yana tsoron ya asara yana tsoron farawo yana tsoron kaza yana tsoron kaza don haka yana tso iza masahu sharru jazua ta sanda sharri ya same shi ya kofar mato ba zai iya hakuri ba ba zai iya dangana ba duk inda ya zauna sai ya bayani wani ma har gidan rediyo zai je faɗa wannan shine jaza har gidan rediyo sai an ji sai ya je ya yi bayani ai an kai mai hari to me amfani ya bayani ji ai da kare sha to tunda Allah ya ba ya tsere da kai ko ba gode Allah me yayi na zuwa sai ka faɗa ya zama in sharri ya same shi jazzu'an mai yawan farmato wa idza massahu alkhairu in kuma ya samu alkhairi manu'an mai yawan ruwa to wani abu na farko kenan abu na biyu cikin duk abubuwan da ibnu taymiya yake magana din nan wanda ake fafutuka a kansu har suke bautar da wasu ya faɗi na ɗaya abin da ɗan adam yake bukata na biyu kuma yace ma la yahtaju ilai ma la abdu ilai abin da ɗan adam bai da ma bukatarsa bai da bukatarsa fa hadha la yanbaghi lahu an yu'alliqa qalbahu bi Allah ya bashi abin da zai ci ya bashi abin da zai ci ya bashi matsuguni ya bashi don haka ya gama samun dukkan bukatunsa na ɗan adam da zai rayu da su amma kuma yana bautar da zuciyarsa akan wani abin da baya da haja zuwa gare shi wannan mu'azamin masu mulki a cikin a kasar mu haka wani za ka ga yana da abin da zai ci har ya mutu ƴaƴansa su ci har su mutu jikokin su amma kuma da shi duk ake yin waɗannan abubuwan na tashi na tashi da shi duk ake yin abubuwan na rashin gaskiya me yake da bukata kuma duk abin da zai bukata ya ya samu to dan menene zai bautar da zuciyarsa ga abin da ba shi da bukatarsa fa hadha la yanbaghi lahu an yu'allika qalbahu bihi wannan bai dace bai rataye zuciyarsa da shi fa idza allaka qalbahu bihi sara musta'badan lahu da zarar ya rataye zuciyarsa ga abin to zuciyar tasa ta zama baiwa ga wannan abin wa rubbama sara mu'tamidan ala kai ya iya yiwo ma ya koma yana dogara ba ga Allah ba wannan shi yafi yawa masu dogara ga akan wani Allah su suka fi yawa fala yabqa a haqiqatul ibadati lillah ya zama na kwata ma a zuciyarsa babu wani abin da yake tsantsan tsantsar bauta ga Allah wa shu'batun min at-tawakkul ala ghayri wala haqiqatut tawakkul alayhi ya zama babu wani tsantsan haqiqanin tawakkuli a zuciyarsa ga Allah bal fi shu'batun min al-ibadati li yana da wani kaso a zuciyarsa na bauta ga wani Allah wa shu'batun min at-tawakkul yana da kuma wani kaso na dogara a ga wani Allah wanda rayuwar da musulmi suka zama a cikinta kenan musamman musamman masu neman mulki su ne a ajin farko sai kuma masu neman tara dukiya su ne mai a aji na biyu masu neman mulki yanzu na duniyar musulmi dan arne da ba a maganarsa na duniyar musulmi shine wanda yake ganin komawa ga Allah shine hadari ga mulkinsa ya ce zai rike wani abu to hadari ga mulkinsa kenan zai rasa mulkinsa saboda haka in ya ji wata 'yar barazana ga mulkinsa sai ya ruga amerika yana neman agashi yana neman ya gabush ko zai yi karya ya gabush din zai yi ya gabush to faga matsalar da yake ciki fashi bush ya taimaka daga nan ya yi tarayyar turai ya zama na wannan shine ita ce ma wato rigar da siyasa take sanye da ita a yanzu ita ce kwalliyar da siyasa take dauke da ita a yanzu babu maganar ka sa Allah a gaba maganar da ake yi yanzu ka duba 'yan Hamas bayan sun kutsa cikin siyasa sun saka rigar siyasa sun shiga wani gida wanda Amerika da Isra'ila suka gina wa yaransu yanzu aka zo siyasa ta fitar da waɗancan ta saka 'yan Hamas a gidan kasan duk wanda zai shigo gidan Sharon ko gidan Bush babu maganar ya yi sallah yadda yake so ya yi azumi ya yi gaskiya yadda yake so babu ya shigo gidan Bush sai ya saurari abin da bushe ke so kuma sai ya saurari abin da sharon ko isra'ila take so bayan sun shiga aka ce to ga bukatu abu kaza abu kaza abu kaza ake so bai dace su shiga ba bai dace kamar a yadda usama bin laden yake faɗa bayaninsa na jiya bai dace su shiga ba wanda kuma duk wanda yake tunani ya san cewa ba yadda za a yi rigar da abin nan ne ya ya ya ya ya ya ya abin nan sharon ne ya sayi abin da ya sayi yadin sannan aka auna su arafat daidai da tsawon su da fadin su sannan kuma su bush suka dinka ta sannan kuma a zo a ce a sawa hamas ta yi mata daidai zai wuya zai wuya to sai ya zama ne suna tsaka mai wuya manyan su sun ƙi yadda su sa rigar hula ma wannan sun ƙi yadda su sa matukar daga waɗancan ɓangarori take sun ƙi yadda su sa wannan ta sa aka karkashe su suka ba da jinin su saboda su Ahmad Yasin su Abdul Aziz Rantisi su wannan namanta sunan shi duk manya manyan su suka ba da jinin su saboda wannan sai da ya zama da manyan sun sama babu su sai sai aka nuna musu shiga siyasa shi zai sa waɗancan ɓangarori da ake rigima da su su ba su haɗin kai suka zo suka shiga bayan sun shiga tsundum daman falastina suna son su da haka tunda suka tsaya zaɓe daman sun za su ci ba wani tantama daman can ba sa shiga zaɓen ne shi yasa ba su ci ba yanzu sai suka shiga sai aka to tunda kun shiga mutane suna son ku sai suka jefa mu ƙura'a ba yadda za a yi magudi ba za a yi murɗiya abin ya fi ƙarfin haka domin ƙuri'ar da sha'ab ne zai kare ta ba da za a yi mata murdiya ƙuri'ar Kano lokacin da aka yi zaɓe da yake mutanen Kano su suka kare ƙuri'ar su ba wanda ya musu murdiya haka jama'a su suka jefa ƙuri'ar su suka kare ƙuri'ar su don haka murdiya ba ta yiwu ba sai ga su a cikin gidan da su suka gina sai su suka ce to duk abin da suke barwa na taimako ruwan da yake gidan an yanki wutar an yanki saboda haka ku rayu ko ku mutu aka kuma kulle su ta ko ina dan ba a bar musu kofa a buɗe ba inda za a ce to a kafa fitilar kwai ko a ego ruwan rijiya a shigo da shi aka kulle su a ciki kaga so ake a yi musu mutuwar a hankali a hankali to shi yasa har idan ya zamana mutum ya ta'allaka zuciyarsa ga wani abu wanda bai zama masa dole ba to babu mamaki da yana dogara ga wani ba Allah ba har ya zamana kuma a hankali yana samun wani kaso na bautar wani Allah a zuciyarsa ya zamana akwai wani kaso na dogaro ga wani Allah a zuciyarsa wa shu'batun min at-tawakkul ala ghairillah wa hadha min ahaqqin nas bi qawlihi wannan shi yafi kowa cancantar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta isa abdud dirhami bawan dirhami ya ya halaka ta isa abdud dinar bawan dinari ya halaka ta isa abdul qatifati bawan shimfida ya halaka ta isa abdul khamis bawan tifafi ya halaka wanda mun yi bayanin wannan hadisi a baya cewa siga ce ta kabar amma ma'anarta addu'a wato Allah ya halaka shi Allah ya halaka shi wa hadha huwa abdu hadhihi al-umur wanda ya zama bawan waɗannan abubuwa duka fa innahu law talabaha min Allah da a wajen Allah ya nema fa inna Allah idza atahu iyaha radiya duk abinda Allah zai dauko ya bashi na waɗannan abubuwa sai ya ji ya gamsu wa idza mana'ahu iyaha eh, fa inna Allah idza atahu iyaha radiya wa idza mana'ahu aha fa innahu fa inna Allah wato wanda zai nemi waɗannan abubuwa duk da ba ba sa cikin abin da yake tilas ne ya kuma ta'allaka zuciyarsa da su ko da ya neme su gurin Allah in Allah ya bashi sai ya ji ya gamsu in Allah ya shi kuma ya fushi idza utu minha radu wa illam yutu minha idahu yaskhatun in an basu daga ciki shikenan su ji daɗi ran da kuma ka hana suka ga suna fushi to ko da a wajen Allah ya nema in Allah ya bashi sai ya ji daɗi in kuma yana sai ya fushi da Allah Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da zukatanmu a bisa addininsa Allah ya ba mu sabati Allah ya ba mu jajircewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in inda muka samu wannan yana cewa game da tsarkake son Allah an ce Rabi'atul Adawiyya ita tana ganin son wani ba Allah ba shirka ne don haka ita ba ta tunanin kowa kuma ba ta son kowa ko mai matsayinsa saboda haka ita ta ce ita harshe ɗan ba ta ƙinsa a'a saboda ƙinsa ɗin zai janyo mata na ƙasa wajen soyayyarta ga Allah kuma wasu malaman sun yi ta faɗar haka kuma gashi Allah yana cewa inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa to abubuwa akwai abubuwa da yawa da ake rabawa rabi'atul adawiya mata ce mai ibada da ta shahara a karni na biyu wasu ma daga cikin manyan malamai sukan je gurinta su zauna domin su ji wasu kalmomi nata masu daɗi kamar irin su sufiyanu sauri rahimahullahu ta'ala sai dai duk sanda ya shahara irin wannan to akan kagi wasu abubuwa a jingina masa wanda bai faɗa ba lalle san Allah a zuciya ya zama shine asali san Allah da manzansa ya zama da ko meye zaka so zaka gina shi ne akan san Allah da manzansa san ƴaƴanka san matarka san dukiyarka san komai ya zama da ka gina shi ne kan san Allah da manzansa ma'ana kada ya ci karo da san Allah da manzansa zama da shine san Allah da manzansa shine asali sannan in kana san Allah da manzansa dole ne ka ƙi abinda duk ya ci karo da wannan san Allah da manzon nasa dan ba a samu ka ba a samu kamalar imani ba shine wa abghadha lillah wa abghadha lillah yake dan Allah to akwai babban maki kamar kamar shedan to a ce wai ta ce ba za abin nan ita ita ba ta kin shi ma'ana tana son shi in ba ta kin shi tana son shi kuma can an ce ta ce ba ta son kowa sai Allah a'a ya za a yi ba ce ba sa son kowa sai Allah kuma ta ce ba ta kin shedan kaga wannan magana ce wacce ke dauke da tufka da walwala akwai irin waɗannan surkulle da yawa da ake jingina ma wasu bayan Allah saboda shaharar su wajen tsoron Allah da bautar Allah sai a yi ta jingina musu wasu maganganu in an ga irin waɗannan maganganu yana da kyau a tace su sannan kuma a bijira su ga doron alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in sun zama sun tafi tare da abin da ya zo alkur'ani da sunna a karɓe su kowane ne ya faɗe su in ko sun saba a bar su kowane ne ya faɗa ko da ita ɗin ya tabbata ta faɗa haka a ɗauka yana daga cikin kurakuran da ta yi ba za a yi mata biyayya akan su ba wani kuma ya ce shi ya zama duk lokacin da ya tuna Allah sai shaidan ya halarto masa da wata siffa ya ce siffar Allah ce to amma ya ce shi ya yi imani cewa Allah bai yi kama da komai ba kuma yake cewa ya kasa kawar da wannan abu daga zuciyarsa menene abin yi ai jin cewa kana fahimtar cewa duk abin da wani shaidan zai bujiro maka na wata sifa na wani hoto ya ce maka ga Allah nan kana jin cewa ba Allah bane shine ka samu maganin abu saboda ka da zarar ya zo maka isti'aza nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim karanta kula uzai karanta kul huwallahu zai tafi daga zuciyar bala'in inda yake a ce in ya bujuro maka ka yadda cewa kai Allah ma kake gani kamar yadda ya tabbata kisar abdulkadir jilani lokacin da shaidan ya bujuro masa ya ce ni ne Allah na halatta maka kaza na haramta maka ya yi ta halatta masa haram abdulkadir ya ce tafi ka bani guri shaidan din banza ya ce aka ga shaidan ne ya ce da kai Allah ne ba za ka haramta min halal ba ba za ka halatta min haram ba hitun da har ka halatta ba ba Allah bane to saboda haka jin cewa wannan abin da abin nan yake bujiro maka a zuciya na wasu hotuna da wasu tsorori cewa ba Allah bane shaidan ne shi kansa wani ci gaba ne kuma alama ce ta cewa akwai karfin imanin a zuciya saboda haka sai a ci gaba da karatu a ci gaba da karanta qur'ani a ci gaba da karanta addu'o'i wanne ne ya fi inganta yin azumi rana asabar ko kuma wanda yake hani ga yin azumi ranar asabar in ma ka ɗauke shi la ta sumu yau masabti illa fi mafturi da alaikum hadisi ne wanda akwai rigingimu a kansa da yawa manya daga cikin magabata manya irin su abu dawud irin su imam malik irin su imam nasa'i duk suna raunana hadisi wasu daga baya suka inganta shi kamar su sheikh nasiruddin al-albani wasu suka yi fatawa da shi kamar irin su siddiq hassan khan alkinnauji rahimahullah to wasu kuma sun ɗauki hadisin a matsayin ifradu sabti siyam kamar yadda aka hana kadaita abin nan juma'a da azumi haka aka hana ta kadaita asabar da azumi amma idan an hada shi da wani abu ba wannan da wani azumi ba wannan ba ya halatta saboda hadisin illa yawman ba'dahu aw yawman qablahu aw yawman ba'dahu hadisin abu huraira da yake cikin sahih muslim da wanda yake cikin sahih muslim to in aka ɗauki wannan wasu ɗauki wannan su ce to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta azumi ranar juma'a da ran an hada shi da ranar da take bin juma'a ita ce asaba. saboda haka asabar ta shigo kamar ibnu taymiya shaykhul islam ibn Taymiya alaihi rahmatullah shi ya tafi bai da hadisin ba amma ya tafi akan fassara shi da hani ne ga kadaita asabar da azumi a cikin littafin sa iktida'u siratal mustaqim saboda haka mas'alar tana da abin nan tana da dan karfi don haka mutumin da yace zai yi azumi asabar amma haɗe da juma'a ko asabar da lahadi kada a tsananta masa saboda magabata duk sun yarda da wannan idan kuma ya ce a'a shi yana ga ingancin hadisin kuma yana ga istisna'in illa fi maftiri da alaihi da annabi yayi ya nuna hatta na nafila ma ba zai shiga ba shine yawman ba'da wa yawman qablahu dinnan ba zai shiga ba don inda akwai istisna'in da za a yi ya kamata a yi istisna'in wancan ba mafarilla ba to amma sai aka zama mafarilla kawai aka istisna'i kamar su Sheikh Nasiruddin Albani suna da wannan ra'ayi ga gabaninsa Siddiq Hassan Khan abinda ya tafi akan sa kenan to idan wani ya ga cewa wannan ɗin shi zai yi aiki da shi ko ma saboda ihtiyati to ka a matsa masa ka a tsangwame shi to duk abin da yake da nusus kuma sukan bi suna da inganci ko malamai magabata sun dau wannan sun dau wannan to ba a rikici akan irin wannan to akwai wasu kuma tambayoyi da suka shafi maulidi ana cewa kaza ina ga mun gama maganar maulidi kuma a abubuwan da ake je a guri na kissoshi da yawanci tarkace ne tarkace ne babu wani abin da yake tatacce da wuya kaji an je gun maulidi din ana karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shama'il eh, shama'il muhammadiyya na tirmidhi da wuya ka samu wannan za ga dauko su kissoshi kwashe kwashe ana ta faɗa wasu abubuwan wasu abubuwan ma an ka tsaya kai tunani sai ga su kan manzo Allah din ake ba bansa ake ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in إنا أرسلناك شاهدا